takwas ga watan rabi'un thani hijira annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama na da shekara 1435 daidai da takwas ga watan february shekara ta da goma sha hudu wannan shine kaset na daya daga cikin jirangiyar giyar karatuttukan wato ƙariken karatun muƙaddimar hamawiyatul kubra wanda a sheikh muhammadu al'awwal adam al'albani rahimahullah ya kasance yana gabatarwa a rayuwarsa kafin rasuwar malam malam ya yi karatu na ƙarshe a wannan littafi a safiyar lahadi 25 ga watan rabi'un al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da 26 ga watan januwari shekara ta 2014 wato kwatankwacin kwanaki goma sha uku kenan daga yau muna fata allah maɗaukin sarki ya mishi rahama da gafara allah ya karɓi shahadarsa shi da matarsa umu abdulbarri da kuma ɗansa abdullahi waɗanda su duka uku aka kashe su ta hanyar kisan gilla waɗanda wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba har izuwa yanzu suka yi musu allah ubangiji ka kwashe dukkanin zunubai da kurakuran waɗannan bayan allah ka jibga a cikin ma'aunin waɗanda suka kashe su ya Allah ka buɗe kaburburansu waɗannan bayan Allah da kashe Allah ka buɗe kaburburansu ka ainihin kwararo musu rahama da gafara da ainihin ƙanshi da almuski na aljanna Allah ka sada su da rahamarka Allah ka haɗa fuskokinmu da su a tsallaken sirati a kamar yadda na faɗa a karatun fiƙi sira ni na ga dacewa canza lissafin lambobin saboda ba asalin karatun ba ne karishe ne muke na aikin da malam ya fara Allah ya saka mashi da alkhairi bisa la'akari da manhajin malaman salaf game da irin wannan ɗabi'a akwai littafai da dama da zaka tarar cewa idan wani malami ya rubuta ya bar wani abu a baya ko kuma wani ya zo ya ga cewa akwai dacewa a ƙara wani abu to sukan kira shi da suna zail kamar littafin zail zail tarihi bagdad na al-imam ibn rajab al-hanbali da littafin ziyulul ibar fi khabari man ghabar na al zahabi wanda zail ne akan littafin kitabul ibar wa diwan al-mubtada wal khabar kaman kuma ainihin ga wannan kusa da ni littafin da al-imam sakhawi yayi shine wajizul kalam fi zail ala duwal islam wanda shi kuma sakhawi yayi ma zahabi din zahabi da littafi mai suna duwal islam to bayan shudewarsa da wasu shekaru sai kuma al'imamu ainihin as-sakhawi ya zo yayi wannan ya same suna wajizul kalami fi dhaili ala duwalil islam sannan har ila yau imamu zahabi malamai ba su kyale shi ba ainihin al'imamu hafiz taqiyuddin abu tayyib alfasi ya sake yin ainihin wato azzail ala kitabi siyar a'lamin nubala al-musamma bi ta'rifi dhawil ula biman lam yadhkuruhu zahabi minan nubala shine wannan to da haka malaman suna abin da suka saba kenan duk aikin da wani ya yi har ya rasu sai a samu wasu su karasa ko su ci gaba shi sa na ga dacewar mu kira waɗannan jeren giya da suna ƙarishen karatun littafin muƙaddimar fatwal hamawiyatul kubra da haka abin da za mu dinga kiransu da suna kenan insha Allah wannan shine kaset na ɗaya daga cikin wannan jeren giya muna fata Allah ya ba mu dacewa za mu tashi a da mala yake cewa hafizal qur'ana ko hafizal qur'ana kar mu manta ana ta karatu ne akan tarihin wannan bijimin malami shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyat al-harrani rahimahullah wani daga cikin manyan malamai da ba a ga irin shi a zamanin shi ba har kuma bayan zamanin shi za a daɗe ana ta bincikawa ba a samu irinsa ba kwatankwacin shi a irin wancan zamani kwatankwacin namu malamin a irin wannan zamani Allah madaukin sarki ya gafarta masa hafizal qur'ana fi sinnin mubakkira ibn taymiya ya haddace alqur'ani mai girma a shekaru na farko farko ma'ana tun shekarun kuruciya ko yarinta thumma akabba ala talab ilm sannan sai ya kifu ya dage ya kufa wajen neman ilimi fadarasa ala walidihi ya koyi karatu farko a wurin mahaifinsa wa ba'adi mashayikh asrihi da kuma wasu daga cikin malaman zamanin da ya rayu a ƙasa mala ya ce wa sayati zikirhu fi ta'adadi shuyukhihi wa talamizi za a faɗi malamin nashi daga cikin malaman zamanin shi waɗanda ya fara koyan karatun farko-farko a wajensu a inda za a yi lissafin ɗalibai da ainihin wato malaman ibnu taimiyya ka ji aka ce ya koyi karatun alkur'ani ya dace shi a cikin shekaru na kurkusa ba wai dan shekara uku ba ƙarya ne a zuwa ce mutane ga dan shekara uku ko shekara biyar wanda bai ma gama iya hausar garin su ba waya ce ya dace qur'ani da tunanin hakan wai karama ce to ƙarya ne wannan in kuma an ce ba ƙarya ba ne a zuwa aji wannan da ake iddayin a ba malamai ko kuma alƙalan musabaka su mai ja uku irin da suke wa mummi. a aje mai danja a gani kawai cika baki ne da kuma renin hankali da ake wa jahilai sannan cewa wai wai ainihin wato su gado ne na haddar qur'ani ba wani abu ne wannan wanda zaka dinga alfari da shi ba sai ka bari wasu su faɗa inda da gaske ne a cewa na ya haddace wani shi ma ya haddace ba ma musun cewa haddace qur'ani da wuri falala ce manqiba ce amma ba baya haddatuwa da irin wannan yanayin da suke ambato kaji nan sai aka yi dungu aka ce fi sinni bakira. ta yi shekara goma sha biyu ta yi shekara goma sha uku ta yi shekara sha shida ko sha bakwai duka wannan sunni ne bakira. ta yi ƙasa da haka kuma duka abu ne mai yiwuwa idan an yi inaya walam yattaji ila fannin mu'ayyan ibn taimiyya bai karkata zuwa ga wani fanni guda wanda ya ware ba ma'ana komai ya samu karantawa yake haka ya kamata a halin farko wajen koyon karatu ya zama komai kana kokarin ka ga ka rabota da shi saboda kowane fanni na ilimi yana da amfani ga ɗaya fannin da kake so ka kware bal darasal hadifa yadda abun ya faru shine ibn taymiya ya karanci hadifi wasami al da kuma ya saurari masanid littattafai waɗanda suke musnaduwa ne musnaduwa ne waɗanda ke ɗauke da hadifan sahabbai kenan wal kutuba sitta da kuma littafan nan shida su ne ainihin wato al'usul na hadithi as-sahihan wa sunan al-arba'a ba a ce musu sita siha wannan wato lafazi ne na waɗanda ba san me suke a cikin ilimi ba amma malamai da ɗalibai da 'yan makaranta ba sa ce musu haka sai dai a ce al-kutubu sitta kamar da malam ya faɗa a nan ko kuma a ce ainihin wato as-sahihan wa sunan al-arba'a sune sahihun imam al-bukhari da sahihin al-imam muslim da kuma littafin sunan turmidi sunan abu dawuda sunan nasa'i da ibn maja waɗannan littafan guda shida kakaf ɗinsu sai da ibn taimiyya ya saurari karatunsa a halin farko da su ne ake koyan asalin ilimi a shi na sunna ba kamar yadda a ƙasar nan muka tashi muka ga har malaman sunna suna zargi akan wai a zo ana karantar da bukhari suna ganin hakan wai ka tobara ne to sai ka fara mamakin waɗannan irin malaman sunna ne kenan su kuma a ina suka koyi sunnar da ta gaya musu haka wani irin wato horo ne aka ba su yayin da suka koyi karatu wanda ya sa musu kyamar su ji ana kantar da bukhari akwai abin mamaki wa ba'dal ma'ajim sannan ya karanci wasu daga cikin wato ma'ajim qawamis kenan wanda suke dauke da kalmomi na larabci da yadda ake fassara su da yadda ake amfani da su da bayan da suke da alaka da haka wa aqbala ala tafsir sannan ya tinkari koyon ilimi na tafsiri wa ilmal fiqhi wal usul ya kuma tunkari ilimi na fiqhu da ilimin usulul fiqhi idafatan ila ilmin lugha ban da kuma ilmin lugha kaji duk waɗannan fannoni zaka tara ibn taymiya ya goge a cikin su ya koye su ya kware wanda mu a irin yanzu zaka samu mutum ne kawai ba ma usul fiqi ba zai makale ne a wata matsala kwaya daya a usul fiqi har ya zama farfesa sai a ce farfesa ne akan istishab ko farfesa ne akan masalihul mursala shine fa irin karatun yanzu da yake na takarda wanda ma suka yi suka goge a takaddan can kenan wasu ku za ga su da takaddun to za su kasance ne ala tarafai na kaidin suna hannun riga ga takaddun amma an bincika babu komai a cikin kan sai hayaniya da waɗannan irin malamai na da ba a auna karatunsu da digirori ba a auna shi da digirori karatun ya fi ƙarfin digirori jama'a ba za ka iya quantifying din shi da cewa digiri ɗaya ne ko masters ba ne ko phd ko postdoc ne ko meye ma irin abin nan certification da ake bayarwa na katin zamani babu shakka ainihin wato waɗancan malamai na baya iliminsu ya ɗara wannan matakin da ake lissafawa irin yanzu ake bai mutane abin nan alkab ilmiya to kaji farkon fara koyon karatun shekul islam ibn taimiya abubuwan da suka faru kenan وقد جلس للإفتاء وعمره تسع عشرة سنة ابن تيمية يا زونا زمن بعد fatawa. alhalin shekarun shi na shekara goma sha tara kusan dinnan mun girme shi kenan duba gan jama'a shekara goma sha tara fa kenan ko wanda a irin nan a irin nan kasashen namu bai ma fara tunanin ina ya fuskanta da rayuwar shi ba yana nan ne kawai ya himu yana yana fagamniya filin kwallo kalle-kallen fina-finai yawon gari eh, kwalla tasa kyadi abinda ma yake kenan bai fara tunanin ma me ya kamata ya da rayuwar shi ba shi sa kasashen mu dole su zama sun bambanta a ainihin wato wayewar kai ta ilimi ta addini da kasashen da ba irin na nan ba a ce mutum ɗan shekara 19 ya zauna zaman fatawa mai zaman fatawa fa wanda ya riga ya zama mujtahidi ne fa ba wai zaman karantarwa ba kawai zama a zo a yi tambaya me yi kaza ya ba da amsa alaga wata malam kake gani hukuncin kaza ya ce ni ina ganin kaza ne saboda kaza saboda kaza wannan zaman fatawa ba na gama garin malami ba ne to ibn taimiya ya fara wannan zaman tun yana ɗan shekara goma sha tara ka ga abin da kenan muka ji an faɗa baya game da shi da wani malami shi ke cewa ina asha hadha sabiyu la yakuna lahu sha'anun azim saboda suna da hangen nesa da iya wato discovering talent tun a halin su iya gane basirar mutum tun a halin kafin ta zama ripe kafin ta zama ta nuna ai imamun nauyi ba haka aka samu labari game da shi ba shi ma cewa yana zama yana tsare baban shi rumfa ta kasuwa sai ya kyala kwastomomi su ta kai yaro akwai kaza yana ta karatu yana ta karatu har sai da wani malami mai basira ya zo shagon da ya ga yanayin yaron sai ya jira har mahaifin ya zo da mahaifin ya zo sai ya ce mishi wannan yaron ba wurin zaman shi ba kenan kai shi makaranta idan ya rayu za a ji labarin shi duk duniya to duk da rayuwar imamu nawawi ba ta kai shekara hamsin ba amma ba a ji labarin shi duk duniya ba to ya kamata mu zama muna da irin wannan hangen nesa jama'a a cikin 'ya'yanmu da ɗalibanmu da mutanen da muke rayuwa a tsakankaninsu tun da aka fahimci akwai alamar yana da wata basira za'ida al'ada to ya kamata a taimake shi ne a ci more wannan basira yadda al'umma duka za ta more ta amma mu za ga a irin kasashen nan mutanen da suka fi kusa da kai su za su fara kyare ka ko iyaye ko yan uwa ko abokan karatu ko malamai ce kada Allah gafara za ka je kama sana'a ka je kama sana'a wanda suka yi ma me suka tsinana kwan a reni basira a ainihin wato tattale ta saboda a ci moriyarta a gaba da su da ke suna da irin wannan hangen nesan kaji tun shekara goma sha tara shekul islam ibn taimiya ya zauna zaman fatawa wa khalafa waliduhu fi tadrisi bidar hadisi as-sakariya kuma ya gaji mahaifinsa game da karantarwa a makarantar darul hadisi sakariya darul hadif wannan suna ne na yanka kenan da ake sanyawa makarantun sunna tun ba yau ba shekaru ɗaruruwa da suka wuce da haka mu ma muke alfahari da kasancewa wannan makaranta tamu mai albarka sunanta darul hadisi salafiya kainuwa da shan Allah ba suna ne ba ma kana hadisan yuftara ba suna ne da aka kirkira ba kawai yana da asali kaji sunan makarantar sibin taimiya ta baban shi inda ya gada sunanta darul hadith as-sakariya inna ma akan sa musu laƙubba ne wani ya ce darul hadisi dimashkiya wani ya ce darul hadisi halabiya haka dai da gwargwadon yadda aka ga dacewar a sa mata laƙabin da zai yi ishara zuwa ga wani abu haka ya gaji baban shi a karantarwa a wannan makaranta wa umru husnatani wa ishiruna sana shekara shi ashirin da biyu bayan shekara uku da fara karantarwa shi da fatawa kenan aka ce lokacin da mahaifin ya rasu saboda mahaifin babban malami ne gani ake wai wane ne kuma zai irin wannan karatun duk da haka dai aka ce to zo ka gada wannan yaro duk da dai alhamdulillah babu laifi zo ka gada mu gani wannan matashi da ya zauna zaman fatawa da karantarwa kafin aje ko ina sai aka ma manta da cewa da an yi wani malami a wajen in ba shi ba sai ya kera wanda suka shuɗe da wanda suke raye kamar da zahabi yake faɗa yana nanatawa cewa da za a aje shi a bakin ka'aba kusa da ainihin wato hajaru eh, ismail ko kusa da wannan dutse eh, rukunin yamani da hajar aswad ya ce zai rantse da allah a wannan wuri mai tsarki cewa shi dai zahabi bai taba ganin idan shi ba ta taba ganin malami irin ibn taimiyya ba kuma zai kara rantsewa ya ce shi ma ibn taimiyya idan shi bai taba ganin malami irin shi ba gani aka ce jama'a ba wai an ce babu ba amma a ce kai ka gan shi ka rayu da shi wallahi tun kafin rasuwar malam albani allah ji kan shi da gafara mun sha faɗa irin wannan magana muna kwatanta ta akan shi cewa yadda bi ya faɗa haka mu ma muke faɗa ba mu ce babu ba amma mu dai mu taba gani ba allah ji kansu da rahama gaba ɗayansu بعد أن توفي والده سنة 82 بعد المئة السادسة للهجرة bayan mahaifin ibn timiya ya rasu a shekarar hijira na 682 wajalasa shehu littadrisi fi min shahri lahil muharram malam ibn timiya ya zauna dan karantarwa ya fara karantarwa a ranar biyu ga watan al-muharram sanata thamanina ba da miati sadisa lil hijira. a shekara ta ainihin 683 bayan hijira wa qad hadara darsahu awwala kibaru ulama dimashqa kuma wannan darasi da ya na farko wanda wani tarihi ne aka yi making a ranar to an samu manyan malaman garin dimashqu sham garin da karatun ke faruwa sai suka halarci wannan waje yaqulu bin kathirin wasifan hadha dars ga ibn kathirin ɗaya daga cikin manyan ɗaliban wannan makaranta ta ainihin wato a ibn taimiya wanda kuma babban malamin tarihi ne mai albidayatu wan nihaya ga shi zai bamu labarin yadda abin ya faru mala ce wa inda indahu qadil quda bahauddin ibn zakki ash-shafi'i babban alkali mai suna bahauddin ibn zakki ash-shafi'i ya daga cikin da suka halarci wannan darasi wa sheikh tajuddin al-ghazawi da kuma malam tajuddini al-ghazawi shehu shafi'iyya babban malam mazhabin shafi'iyya wa shehu zainuddin ibn al-murahil da kuma zainuddin ibn al-murahil wa zainuddin ibn al-munajja al-hanbali wa kana darsan ha'ilan ya kasance darasi ne wanda aka cika a wajen kaji waɗannan manyan malamai haka suka zo suka taru a gun wannan darasi don su ji yaya wannan ɗalibi sabon malami zai karantar da tunanin su mai nasiha ko kuma su karafa mashi gwiwa ko su mai gyara da gwargwadon maslaha to abin da muke cewa nan jama'a dole mu ta alakanta waɗannan abubuwa da abubuwan da suke faruwa a kanmu a wannan lokaci babu shakka mun sani mu ma kamar da malam ya sha faɗa zai bar tarihi da za a faɗa zai bar tarihi da za a rubuta Allah ya cika mashi burin shi ya rasu ya ba wannan tarihi aiki ne akan mu mu rubuta to amma wata tambaya as-su'alu alladhi yatrahu nafsahu ta ce tambayar da muka yi yi tun ana taron jana'izan nan da abin da biyu baya akwai malamai da dama a ƙasar nan waɗanda duk da malam Allah ya ji kanshi ba a bakin shi muke jin maganganu game da su ba shi kan bai faɗan komai akan sai alkhairi duk abin da ya ci alheri baya faɗa amma saboda mu ɗalibai ne muna da kuma abokai da 'yan uwa da dangi da abokan karatu a wasu garuruwa da wasu majalis muna samun labaran irin suka da cin diddige da ganin wato rashin iyawar malam da wasu suke yi a wasu wurare kuma a majalis na malaman da suke kururuwar sunna tun muna samun labari kuma wallahi duka sai mun rubuta insha Allah duk wani malami sai mun faɗa cewa malam ne. ga rigimar da suka yi da albani ko ga rigimar da ya kera wa kanshi da albani sai mun faɗa har wanda suka sulhunta dai sai mun faɗa insha Allah to da aka zo ana jana'iza da gaisuwa da ta'aziyya sai muka ga kowa ya taho ko dai a cikin tawaga ko kuma shi kadai yana kokarin nuna wai shi ma namu ne mu kuma muna tana da wadancan abubuwan fa muna tana da su ba kuma za mu manta su ba muna nan ko muna kallon ku da su jama'a kuma duk wanda ake da shi ya san da shi ake to kuma sa'ad da aka ce za mu zo mu ci gaba da wannan gwaji na karantarwa da sauran 'yan uwa waɗanda aka raba darussa mun yi fatan inda da gaske ne mutanen nan da suke irin wannan maganganun sun gyara maganganunsu da sai mu ga wasu sun zo da sunan karfafa mu da sunan bari su zo su mana irin wannan irin wannan kara su ga me za sannan su ɗaukawa kansu larurar cewa bari su dinga samu a hanya suna mana gyara amma da aka gama wannan ta'aziyya sai kowa ya koma inda yake kuma na lamunce muku kuna nan za ku ji sun ci gaba da sukar wannan abubuwan da muke ba za su fasa ba saboda galibin su ba dan Allah suke ba akwai masu neman suna akwai masu san wanda ba su san shirka ba su san a ce ba su san a ce ga wani malamin hadisi ko aqida su su akwai waɗanda kuma tsabar rashin sanin ma me suke yi ne ba su ma san dan me suke yin gabar ba akwai wanda ko sanin malam din ma ba su ba sauraren shi na min talatin ba su taɓa yi ba saboda rashin adalci to da ya kamata sai mu gansu suna mana irin wannan karan amma ba mu gani ba jama'a da haka ya kamata mutane su gane abin da suke ciki an riga an yi walƙiya an haska kowa ka gani aka ce gashi manyan malamai ne suka zo suka zauna suka halarci darasin dan su ji me ake yi har daga cikin su ma aka ce wa karka tabo shehu tajuddin al-fazari bi khatihi li kasarati fawaidi aka samu wani babban malami mai suna tajuddin alfazari fazari ya rubuta gaba ɗaya darasin ya ya kwafe duka muhadarar da aka yi a ranar saboda yawan fa'idas da ke ciki yanzu irin katin da malam mai shago a shekaran jiya da jiya ba kamata ya ce an ga malamai sun zo su ma sun ji me ake yi ba amma sai dai su je gari kawai suna sukan mutane Allah shi kyauta wali kasarati mastahsanahu al-hadiruna wa kasarati mastahsanahu alhadiruna da kuma yawan abin da mazauna a wajen suka ainihin yi istihsani sai ga cewa kai an faɗi maganganu masu kyau to tambihin da zai mai yan uwa kuma masu saurare da abokan hulɗa da masoya shine don Allah ku sauƙaƙa mana wajen yawan yabo a daina tare mu ana cewa wana kayi ƙoƙari abin da kai yayi kyau wannan yana koyaye ne mu yan adam ne idan kana so ka yaba ka je ka yaba a wani waje ko ka yi addu'a kar ku dinga mana yabo yadda manzo Allah ya ce kar ku dinga kururuta ni yadda yahudawa da kiristoci suke kururuta annabawansu in za ka in ka ji abin da karatun da malam mai shago ya yi daidai cewa lalle albani ya babbaya to kar ka faɗa wa malam mai shago je ka can ka yi labarin a wani waje in dole sai ka yi labarin ko kuma kawai ka mai addu'a shine asali idza idza ajabakal kalamu faskut haka larabawa suka ce idan magana ta burge ka sosai to kaka faɗi ta yi shiru wa idza ajabaka sukutu fatakallam idan kuma shiru ya burge ka burge ka to lokaci ya kamata ka yi magana amma kar ka ce duk abin da ka ji sai ka je ka faɗa zai iya kasancewa daga ƙarshe ba mu taimaki junanmu ba saboda yabo dan adam Allah ya yi shi naturally yana son a dinga yaba mishi to idan ana yaba mishi kuma sai ya ga bare ya dinga ƙara ƙaimi to wataƙila garin ƙara ƙaimin ba zai sani ba sai da yanzu yana ƙara ƙaimi ne kawai dan yaban sai ya zame daga kan tarbar ikhlasi kaga gaba ɗaya sai aikin ya lalace to da Allah jama'a ku rangwanta mana ku rangwanta ma yan uwa waɗanda suke kokarin hawa wannan kujera su kwatanta wannan dagajin ku rangwanta mana da karanta yabon mu mu ba wata tsiya bane ɗalibai ne mu har yanzu kwatankwacin mu kai kwatankwacin mutumin da baban shi ya mutu ne bai riga ya gama girma ba dole girma ya zo mishi amma shekarun ai ba su tashi daga yadda suke ba yana nan dai a shekarun shi sai dai kawai ideology din shi dole ya canza dole takun rayuwa ya canza saboda ba yadda ya iya Allah ya samu dace waqad atnaba al-hadiruna shukrahu ala hadathati sinnihi wa sigharihi sannan kuma waɗanda suka zauna wajen suka kai matuka suka zake wajen yabawa ibnu taymiya duk da kasancewar shi yaro matashi da kuma karancin shekaru fa innahu kana umruhu idh dhaka 20 sanatan wa sanatayn a lokacin shekararsa biyu, wannan magana kar manta an ɗauko ta ne daga magana ibnu kathirin a dimashqi a littafin al-bidayatu nihaya a juz'i na goma sha uku shafi na ɗari uku da uku intaha maganar da aka ɗauko daga Ibnu kathirin ta ƙare wa aidan fil yawmil ashir min shahri safrin min sanati min hadhihi sanati jalasa lit fil jami'il amawi ba'da salatul Juma'a. jum'a yace har ila yau a ranar goma ga watan safar na wannan shekara waccan kadiyar ta faru a watan almuharram ko to a wata da ke biye a goma ga watan safar na ainihin wannan shekara jalasa sai ibn taimiyya ya zauna fil tafsir dan gabatar da siyan al'kurani mai girma fil jami'il umawi a jami' na ainihin masallacin juma'a sananne na banu umayya ba da salatul juma'a bayan sallar juma'a bayan an yi juma'a ya zauna dan gabatar da tafsiri kun ga ba a ramadana ba ne da haka na daga cikin shirin malamai magabata shine ba ramadana kare ake tafsiri ba kamar yadda muke a makarantar mu dinnan sabanin yadda ake a mafi yawan garuruwa mutane daga ramadana shikenan sai a ce wai bari a kulla jallale ni ranar rufewa kenan ba za a sake waiwayar tafsiri ba kuma sai ran da aka ce an ga wata ko ana abin nan jibu za a ga wata to ibn taymiya ya zauna zaman tafsiri a babban masallaci mai tarihi aljami'ul umawi masallaci ne babba sananne a ainihin dimashka wanda ba ina jin in banda yanzu da ake ta yaƙi yaƙi a suriya watakila har yanzu da zai kasance yana nan yadda yake da ma'alim ɗin shi tarihiya ibn timiya ya zauna a matsayin malami mai karantar da tafsiri a wajen kama a ce ne yanzu a ba mutum majalisi a sultan bello ka san ko ya kai malami inda bisa adalci za a bayar to sai ya kai malami ya kamata a bashi kamar wani professorship ne a addinin musulunci kasancewa haka ba wai ka je kai da kanka a lungun angoku ko a masallacin kaso ku ka je ka saka tafsirin ba a ya zama malamai ne yanzu kenan suka yadda cewa kai wannan matashi ya kai ya kawo a bashi aikin karantarwa na tafsirin nan a wannan masallaci wa gadista mara hadar darsu sinina tawila wannan darasi na tafsiri da ake yi duk juma'a bayan sallar juma'a masallacin ah, aljami'ul umawi ya ci gaba da gudanuwa shekaru masu tsawo wa kana aljam'ul ghafiru minan nas taron jama'a masu yawa suna halarta wannan tafsiri qala al-imam adh-dhahabi al imamu shamsuddin zahabi babban malami yace nasha'a yani shekha taqiyuddin rahimahullahu fi tasawwunin tammin wa ifafin wa ta'alluhin wa ta'abbudin yace ya taso yana nufin malam dini. Allah ya mushi rahama ibn taimiyya kenan fi tasawunin tamin a cikin wato katanguwa cikakkiya katange kanshi daga barna Allah cikin hikimarsa ya katange wannan bawa nashi daga barna wa ifafin da kuma ainihin kamewa wata alluhin da makalkale ma tuna Allah da ibada wata ta'abbudin da yawan ibada wa tasadin fil malbas da kuma wato yin takatsantsan da yin tsakatsaki wajen sutura wal ma'kali da abinci ka ji duka wannan sufafin haka Allah ya taso da shi idan Allah ya niyyar shirya bawan shi dan ya mishi wani hidima to Allah cikin hikimarsa sai ya sa mishi wata kariya wanda tun da wuri za a ganta ta tare mishi abubuwa da dama da za su iya zama abin zargi ko shubuha ko abin tawaya ko na ƙasa gare shi babu shakka a sheikh muhammadu al'awwal adam al-albani rahimahullahu ya sha ba mu labarai irin waɗannan game da rayuwarsa cewa tun yana matashi jama'a to baya irin awon da matasa suke wata rana yake cewa tun da na fahimci Allah zai mini baiwa a karatu sai na ga ya dace in kama kaina da aka ji tsakanin angosa da silma ta marabar rex amma bai taba shiganta ba rex silma ko independent da duk irin taɓargazar da matasa suke a angonin na sabon gari da tudun wada da cikin zariya a waɗannan shekarun da suka taso na dambe ƙwallo kati ƙwado ludo da daudanci da rawan abin nan mandiri da rawan banjo da bori duk waɗannan abubuwan malam ne ma san ana yin su ba a cikin kuma anguwa kaga wannan ma wata daraja ce da karama Allah ne cikin tsarin shi in ya ga dama sai mutum wannan kariya to kaji irin haka ne ibn taimiyya ya ainihin samu kanshi wallahi jama'a ba za mu gushe ba muna wannan mukarana ko da tana mutane ciwo tsakanin malam awwalul albani rahimahullahu da ibn taimiyya ni ina jin ma da wasu 'yan islamic studies za su samu irin wannan matsayin topic na bincike wallahi sun samu abin yi ya ishi wani phd menene fuskokin kamantakekeniya tsakanin da awai ibn taimiyya da ta albani wannan albanin namu da ya rasu ba wai albanin nasiru dini ba wannan ya ishi mutum ka har ji jama'a saboda za ka samu abubuwa da dama da suka yi kama da juna na irin gwagwarmaya da irin take-taken da irin salon karatun da irin yadda aka yi aka kawo za ka samu abubuwa na ban mamaki da yawa in ka tsaya ka nazarce su dole ne mu ci gaba da faɗan wannan alaragga mai an fil haƙidina shikenan sai ce a wakana ya madarisa wal mahafila fi sigarihi ya kasance inda yake halarta sanda yake yaro shine makarantu da tarurruka na addini ba a ganin shi a gun wato abubuwa na shirme ko rashin da'a ko wasanni ko shagala wayo na ziru tun yana yaro yake ainihin wato yin munazara tattaunawa da malamai wa yufhimul kibar kuma ya kure manya tun yana yaro ɗalibi idan ya zo majalis yan ya ji an da wani karatu inda lokacin akwai malamai 'yan bida akwai malamai waɗanda suke 'yan bana bakwai wanda ba su ƙoshi ba da zaran ya ɗago matsala to a ƙarshe kawai sai a tare ya ƙura malamin ko malamin ya rasa hujjar da zai bayar ga shi yaro ne ɗan ƙanƙani wa ya atibi ma ya tahayyaru minhu a ayanul baladi fil ya zama yana kawo abubuwa waɗanda a ayan sanannu waɗanda ake nunawa da yatsa a cikin ilimi a wannan gari suna ruɗewa cewa ina wannan yaron ya samu wannan ilimin wato jama'a akwai mutumin da ka ji ilimin shi kai ma ka san ba na koya bane kadai akwai gamdakatar da Allah ke mai akwai sadadi da Allah ke bayarwa akwai ilhama da Allah ke yi a ciki akwai fahimta da Allah ke azarta wanda ya ga dama irin malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya mishi rahama irin malam Albani namu Allah ya musu rahama duk irin waɗannan mutanen ne zaka ji karatun ba wai sun fi kowa karatu bane kuma ba wai sun fi kowa iya magana ba ne akwai wanda suka fi su iya salo akwai wanda suke tutiya sun fi su karatu da yawan digirori amma sai ka ji karatun da bambanci yanzu malam ja'afar ko me ka ce ya zo ya maka wa'azi a kai sanda yake raye in ya zo sai ka ji wa'azin da ɗanɗanan daɗi haka malam albani namu ya kasance allah ya musu rahama allah ya karɓi shahadar su gaba ɗayansu to za ka yi ta mamaki cewa wannan abun ba karatu ba ne kawai shi sa an taɓa bani labarin wani mai wauta da ya ce wai yana mamaki wai da ni dinnan kabiru asgar da mai shago da malam mai shago wai yana mamakin wai har yanzu shekarun baya ne yake faɗa wannan ina jima tun ana karatu a muciya ne wai har yanzu muna ganin cewa wai mai muke zuwa muna koya a gun albani da ga mun sai to ai saboda shi wawa ne sai yake faɗa haka an ga mashi tada baki ne karatu ko kafin musamman awal mun iya ta da baki mun yi karatu irin wanda ake na al'ada a garuruwan nan su kihun nan su nahawu din nan da duk irin wannan da ake amma a cakuɗe yake algasu wassami mai kyau ne da mummuna kamar buhu ne na bola muke ɗauke da shi gashi dai cike da nauyi zai yi keji talatin amma dai da buhun shinkafa tatacciya ba za su yi ɗaya ba duk da hakan ka kwakula za ka yi samu abu mai amfani a cikin ka kwakula dan jari bola zai iya kwakulawa cikin wani bola sai ya samu wani dan abu mai amfani amma amfanin zai kai amfanin buhun shinkafa ka gani to lokacin haka muke dauke da wannan kayan kayan buhun bola tun da muka zo muka fara haduwa da mala awal ran da na fara jin karatun shi na ce to na samu wurin zama a nan shi kenan muka makalkale mishi kuma na san kowa ma haka yi don sai ka ji ana bi ana raba zare da abawa ana ta tacewa tun kana dauke da buhun bola haka wai gari kana dauke da buhun zinariya Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta Allah ya sa can tafunan to wannan mai wauta wai ya faɗi wannan magana wai ya rasa mai zuwa muna saurari shi kuma a lokacin ya riga ya kan shi malami kuma na rantse da Allah ba alfahari ba ni dinnan na fi shi iya karatu a lokacin ma ba alfahari ba ni ma na fi shi iya karatu amma kuma shi ya naɗa kan shi malami ko bai tsaya iya nan ba yana so ya yaudare mu mu ma mu naɗa kan malamai bayan mu mun ga inda muke ɗanɗana ilimi nagartacce to zama haka rayuwa take wannan rayuwa haka take jama'a Allah shi da mu to kaji dai ibn taymiya haka ya zauna ainihin wato yana karantarwa yana munazara yana ainihin zuwa da abin da manyan malamai za su dinga tahayyuri kun san haka shi ma malam din ya kasance akwai wani babban wanda ake gani babban malami ne ya rena malam albani rahimahullahu yana ganin tunda malam albani bai yi digiri a jami'a islamiyya ba bai yi magister a hadisi ba to waye shi kawai wani malami ne da kawai yake yake wani kauye mai suna zaria shi kuma yana ganin yana birnin ilimi ne ko yaya ne oho to wata rana sai Allah ya gama su haka zo aka ba malam albani rahimahullahu minassa ya gabatar da lacca shi kuma wancan mai digirori yana zaune da malam ya zo ya karatu ya karatu shi da kanshi ya zo ya tashi bayan an gama katin ya ce wallahi malam ban taba sanin haka kake ba sayo ko ban taɓa raina kaina irin yadda na raina kaina yau ba kuma yana daga cikin kibar kaga ta hayyara kenan shi ma akwai wani da ya taba gaya min da dadewa da dadewa tun sanda ake karatun aljanu din na a can kongo wallahi wani yake gaya mini laccara ne a lokacin yana karantawa a jami'ar ainihin wato dan fodiyo ne ina jin dan daga baya ya ji kasusuwan ya ce wallahi waɗannan kasusuwan da za a yi transcribe ɗinsu zuwa cike zuwa takarda ya ce wallahi sun kai a ba wanda ya yi digiri na uku terminal digiri phd kenan ko a islamic studies amma kaga a lokacin ma da malai yake wannan karatun mutane ma tsinewa suke suna suna suna alkafara suna ƙarya ne a lokacin kafin daga baya su ma suka suka zama masu rukuya a lokacin da malai yake wannan karatun wa ma ya san kan abin ma'ana to Allah yin mala albani wannan baiwa duba san da ya karatun da ya kwana kwanan nan internet baiwa Allah galibin mutane suka je tunda yan uwanmu ne ustadai bacci kawai suka dinga yi saboda a lokacin ma ba wanda ya san me internet babu shekara bakwai ba baya amma shi har ya kai nan wajen irin bayanan da ya dinga yi sai in yanzu ne kaje kasa kasa din yanzu da mutane suke da internet a hannunsu kowa ke iya access net sannan za a gane ma'ana wannan karatun amma lokacin kawai ustadai tunda dai su dai ba hadisi suka ji ana yi ba ba wata kabbara ba wani mahalli na raddi ko gengedin su suka dinga yi amma shi ya san amfanin wannan karatu tun lokacin ga irin waɗannan duf'at ta mutane ustazai to haka Allah ya mushi wannan baiwar yana da hangen nesa za'idun alal ma'utat Allah ya gafarta mushi wa ya'ti bima yatahayyaru minhu ayanul baladi fil ilm fa afta wa lahu 19 sana malam zahabi ce. ainihin wato ibn taimiyya ya fara fatawaya da shekara goma sha tara bal aqal ko kuma ma a ce ƙasa da haka wa shara'a fil jam'i ya fara tattara rubuce-rubuce wa ta'alif da yin wallafe-wallafe min zalikal waqt tun daga wani lokacin wa akabba alal ishtighal kuma ya dukufa wajen shagaltuwa da karatu da karantarwa wa mata waliduhu mahaifinsa ya rasu wa kana min kibaril hanabilati wa immatihim baban nashi na daga cikin manyan malaman hanabila masu mazhabin amur dan hambali wa immatihim da limaman wannan mazhabi a lokacin fadarrasa ba'adu bi wadha'ifihi daga nan ibn timiya ya fara karantar da dukkanin ayyukan karantarwa na ainihin wato baban nasa walahu ihda wa ishiruna sana ya da shekara 21 wa shtahara amruhu al'amarin shi ya shahara wa ba'uda sayyituhu ambatan shi yayi nisa fil alami a cikin duniya tun a wancan lokacin labari ya kai ko ina misra da iraki da ko ina cewa wannan matashi da aka samu ya zauna kujerar mahaifinsa a dimashku babu shakka an ji malanta tare da shi tun yana dan matashinsa wannan magana tana a cikin al'uqudud dariya littafi ne da malam zahabi yi musamman dan tarihin wannan hamshakin malami nasu ibnu taymiyyah al-harrani rahimahumullahu ajma'i ibn abdulhadi haka za bada a shekul islami ta kayyuddini hayata hula ilmiya hatta asuba ayatan min ayatin lahi filfani ka ji yadda malam ibn taimiya ta kayyuddini ya fara rayuwarsa ta karantarwa har ya zama wata aya daga cikin ayoyin allah wajen fahimta ya zama abin buga misali game da fahimta wasi'atul ittila da kuma fadin bincike fadin bincike duba ka ga a cikin wannan littafi na hamawiya irin yadda wannan farfesa ya yi kokarin sai ya zazzakulo masadir na maganganun ibn taymiya a littafai sama da ɗari uku shi ko an ce zama ya yi tsakanin azahar da la'asar ko ya rubuta littafin Ka gare ba da a ce irin yadda muke yi ne yana dubowa nan yana kwafa yana browsing nan yana copy and paste ba irin haka bane duk abin yana nan a cikin kai yadda ka san in ka zauna zaman rubuta wasiƙa za ka fara neman a ina ne a yake a cikin lissafin abcd a ina zai yake duk suna na ka sai dai kawai kai ta surfa zancen ko to haka ya zauna ya rubuta littafi tsakanin azhar da la'asar shine nan mu kuma wajen kaset casa'in sannan jiba irin ta hakikin da wannan malami ya yi na kokarin gano ina ne ina ne ainihin wato a ah, ah, wuraren da ibn ya ciro magana kaga shine ma'anan si'atul ittila to haka dalta fanshi suke ka duba irin abubuwan da zaka ji a cikin fatawa ta shi mas'ala kwaya ɗaya sai ga ta zama littafi kusan kowace mas'ala ma littafi ne mai zaman kanta in ma karami ko matsakaici ko mai girma to haka Allah ya mishi wannan baiwa har ya zama aya daga cikin ayoyi na ainihin wato fahimta da faɗin bincike wa kuwatul hujja da ƙarfin hujja wa sur'atul badiha da kuma saurin tsinkaye da risko abubuwa nan da nan da an faɗi magana ya risko menene wajihinta menene abin da zai kare ta menene hujjojin wannan fatawa ko makamancin haka to ya gama da magana akan abu na farko da ya kira shi da suna ainihin wa abu na biyu kai ko na sha'atuhu wa bidayatu hayatihi al'ilmiya sai kuma ya ce thalithan na uku badu sifatin latis ta safa biha wasu daga cikin siffofin da shekul islam ibn taimiyyat al-harrani rahimahullahu ya siffanta da su alif gargashin wannan akwai sifatuhul khalqiyya bi fatuhul kha bi fatihil kha wato siffofin shi na halittar jiki siffofin halittar jiki al khalqiyya zai magana akan sifat khulqiyya na ɗabi'a na hali idan kai makha'un fataha to halitta kirar jiki in kai makha'un dhamma to kuma wannan ɗabi'a hali ma'ana kyauta ko rowa fara'a ko fushi wannan huluk ne ɗabi'a ne amma kuma tsayi ko gajarta ƙiba ko sirantaka wannan kuma halk ne halitta ne wasafahu zahabi al'imamu zahabi ya siffanta malam ibn taimiyya ya ce bi annahu kana abu yaga ya kasance farin mutum ne aswadar ra'asi wal lihya amma wanda yake da baƙin gashin kai da baƙin gemu kalila shaibi wanda yake da karancin furfura bai yi furfura da yawa ba sha'aruhu ila shahmati uzunai gashin shi ya zo kan fatun kunnensa yana da gashi wanda yake zuba kusa da fatun kunnensa ka anna ainihi lisanani na tsikoni idanun shi kamar ka ce watin harshe ne guda biyu masu magana ma'ana ya da idanu kafaffu waɗanda ya kalle ka sai kamar suna baka wani sako yana da idanun da suke dara-dara raba'atan minar rijal garba-garba ne a cikin mazaje wato kusashe ne mai jikin karfi ba'i da ma baidal manki baini mai fadin kafaɗu jauhari saut yana da murya mai kara babban murya fasihan yana da fasahan magana fasaha anan wato dukkanin harfan da ke fita daga bakin shi suna fita raɗas shine ma'anan fasaha in an danganta ta ga khalq shine ba shi da lassa ba shi da ba wani harafi da baya fita ba shi da in'ina baya tauye makharij na wasu harufa masu wahalan furtawa irin ra'un ko ghainun ko ainun da makamantansu komai na fita rangadadas sari alkira'a yana da saurin karatu an ce saurin karatun shi kamar karatun aljanu yanzu yanzu nan da an bashi littafi kafin kai an kara kawai sai ce ya karance gaba daya kuma yanzu yana bayani zaka gane lalle ba wai karantawa ba kawai ya iya digesting ya iya isti'abin abin da ke ciki ta tarihi hidda yana da zafin hali na taso mishi fushi ko zafin hali lakin ya kuhur halhul amma dauriya da dangana tana danna wannan zafin halin bari na wannan tambihi mai matukar muhimmanci a nan jama'a mun mun zama da malam albani rahimahullahu mun dade ma zama da shi kuma tsakani da Allah ya gaya mana maganganu waɗanda wasu baya faɗan sa a karatu wata rana ya taɓa yin wata mulahaza ya ce akwai malamai waɗanda za ka ga ɗabi'a su tana da zafi kuma ya lura zafin na zuwa ne daga ƙarancin mu'amalarsu da mutane da yawan mu'amalarsu da littafai suna yawan mu'amala da littafai fiye da mu'amalarsu da mutane sai zama littafai su ne abokan tafiyarsu to littafai kuma su ba ruwansu kaifi ɗaya ne duk abin da ke ciki kullun shi za a gani babu canji mutane ko suna da fuskoki iri daban-daban suna da kawaici suna da munafurci suna da rufa-rufa suna da fuska biyu abubuwa iri da aka samu da mutane camouflage ko to duk mutumin da ya fi hulɗa da littafai fiye da mutane ranar da yake hulɗa da mutane sai a ga yana musu zafi saboda sabo da waccan ɗabi'a psychology shi ya juya ga baya son ya ga mutum mai walawala a lokacin sai ya misali da ibnu hazmin ya yi misali da ibnu Temiya ya yi misali da sheikh muhammad nasir dinar albani cewa da haka suke to shi ne kuma yanzu nake sa shi kanshi a cikin misalan za ka ga ire-iren wannan malaman haka suke kaga malam yana da wannan hidda baya san ya ga ana shirme ko wasa ko ɗauka abu da sauki na tana na iya tana daga cikin maganin shi na karshe karshe da muke da shi yake ce ma wasu yara ana ku kuna tsammanin abinci zai zo ne kawai da sauki ba aiki ba ku tashi ku yi aiki to irin haka zaka ga duk mutumin da saboda yawan hulɗa da karatu ya fi wato zama cikin littafai da nazari da karatu fiye da zama a cikin mutane da fira to sai ga baya iya tolerating wasu abubuwa da mutane suke yi to amma wanda ku saba zama a cikin mutane ire-iren mu wanda muka fi zama a cikin mutane fiye da littafai daga da abin mutane suke zama ya tolerating har ma in ka karanta wani abu a littafi sai ga shine ba za ka iya tolerating ba kai wannan yayi zafi ba kuma gaskiya ce ba gashi malami na ganin ta kurukuru. kuru amma saboda ya fi sabawa da zaman fira zai yi fira da matashi zai yi fira da 'ya'ya zai yi fira da mutanen gari ya kusa kwana a teburin mai shayi don wani ko doka ta ce ake abin da ke bakanta mai rai shine bai zaman fira amma ka saba zama a ɗakin ka da ado ka ta ɓaci na ruwanka sai ka cigaba zama inda kake ka cigaba da nazari ko aikin da yake gaban ka to ibn taymiya yana da wannan hidda din ma'ana yakan yana da zafin hali amma duk da haka sai ka ga haƙuri da dauriya yana ainihin wato yana yana yana yana alleviating yana rage wannan zafin shi sa nake ƙara mai wannan magana idan a cikin na akwai mutane masu yin dirasatul islamiyya a mataki na ainihin wato dirasal uliya to ina ganin na samu musu wato topics iri-iri musamman a comparative analysis Allah shi samu dace na'am insha Allah a ah, shi kina ainihin na ji na'am a ah, wannan magana ma da ya ce a duba adrul kamina ah, fi a ayanin mi'ati samina kenan ko a cikin juz'i na ɗaya shafi na 161 wal badru tale a cikin juz'i na ɗaya shafi na 64 to kaji wannan sifatuhu alkhalqiyya kenan irin yanayin halitta ibn taymiya ba'ul abu na biyu sifatuhu alkhulqiyya siffofin ibn taymiya na ainihin ɗabi'a a ƙarƙashi malam ya musu lamba da uh, wahid isnan salasa har zuwa inda ya tsaya wahid na ɗaya karamuhu halin girma halin kyautayi kana rahimahullahu sahiyan jawadan malam ibn taimiyya allah ya mishi rama ya kasance sahiyan mutum ne mai kyauta mai sakin hannu jawadan mai halin girma jama'a akwai mamaki a samu malamin suna da ruwa wanda duk inda za ku je ku dawo da shi kwandala ba zai iya kashe muku ba kuma yana nan da su in millions da wanda ya ansa a hannun talakawa da sunan addini da wanda ya ansa a hannun masu mulki da sunan talakawa ma'ana shi ya zama kamar dillali ke a tsakiya kasan dillali ya sayar da fili ko mota to da kai da kasiyar da wanda ya sai ya cuce ku sai ya yanka a kudin wannan sai ya yanka a kudin wancan to haka za ga malami za ku je duk inda za ku je da shi ya anso kuɗi da sunan ku amma sai ya soke idan an tsaya a wani waje za a ci abinci kuma sai duba wani mai dan jari wanda bai wuce dubu ɗari biyar ba kuma aljihun shi za a ci wannan abincin ce alhaji ka biya mana wannan abincin dole kuma kai ka iya dole kai biyayya ga galibi malaman yan bid'a na haka suke za su an so zakka su jibge sun yi noma su jibge an ba su kujerun umara ya ba matar shi da surukar shi ya sai da sauran shikenan su kuma talakawa ko oho sannan kuma su talakawan kuma dan nasa da suke ce to ku kawo a aje wani akwati su zuba su zuba kuma ya ƙara kwashewa hawa jama'a kamata ya azam a ga malami da irin wannan siffa dan ita ce asalin siffan malami na daya alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce baya cewa la ko babu ba zai ce babu ba zai ce ka jira za a samu ko ka je ka dawo ko kuma ya baka karshen abin da yake da shi in ya kare da aika hakura duk mun san irin waɗannan labaran da waɗannan hadisan to kaji haka malaman sunna suke haka duk wanda ya saba zuwa tafiya da mala albani ya san wannan jama'a ko rake za a sha wallahi sai ya ishe ka kai naman kaza sai ka cika bashi Allah ya ji mala Allah ya sa ya huta waɗannan ayyukan alkhairi da Allah ya ninnin kamai ladan su ku tambayi sani gashi nan shi za ku tambayar wannan labarin ko Dr. Abdurrafiu ko malam mai shago duk wanda yake tafiya da malam ko nan da sabon gari zaka je wala ba zaka je ka dawo ka ba kuma an kuɗi zai baka sai ya dunkula haka ba lissafi gaji cikin nan cikin zaria man 200 bai ishe ka ba rabin gala aka ba shi goma aka ce zama mai idan roba roba ne sai baka dubu biyu ce ga nan ka sa mai kuma na 150 ya ishe ka ka wuni kana yawo to kaji haka malaman suna suke jama'a na'am eh lokacin aka dana duk irin wannan labaran shine muka ce jama'a ku rubuta ku kawo mana duk wanda yake da irin wannan labarin ya rubuta a takarda in baka rubuta ma takarda rubuta ma ko danka ka kawo ko ka kawo min ko mala abdurrafiu ko mai shago muna nan muna tara su za mu yi editin din su a cikin tarihin shi dole za mu buɗe babi musamman na halayen shi kowa ya shide shi da wannan halin duk inda ya shi za Allah ya cika mashi burin shi ya mutu bai ba ko kwandala ba dama kullum burin da yake kenan baya so ya mutu ya bar wani abu da sunan kuɗi in ban da motocin nan da yake hawa da wannan gidan da ya gina mai iyalan shi ba abin da mala ya bari babu babu aljihun shi babu a account din shi babu a cikin mota babu a ko ina Allah ya gafarta mishi to haka malaman sunna suke idan kai malamin sunna ne kai kokari jama'a ka zama mai kyauta na'am na'am hadiza ya je ki bada labari ana ce shi dan madani na'am ya je yake cewa su wannan mutuwa su aka yi wa ita wani farin yaro yana nan na'am gidan shi ya ce domin shi ya yi ma'amala da malam wanda bai san malam da shi bai san shi ya ce ya sai ya kawo malam filaye wajen guda hudu ya saya haka zai zo wajen malam malam ya ɗauki kuɗi kyauta naira dubu talatin dubu hamsin wallahi alaihi salisu na ayyuka yake gama wannan magana ya ce kuma lokacin da yan bashi suka shiga gidan shi na ya wallahi malam albani shi ya fara gani a kofar gidan shi Allahu akbar abinda muke cewa malam wannan maganar duk kun rubuto su don Allah kada wanda ya mana ruwa ko kwaya daya la ta dinnu biha duk waɗannan maganganu na karamomi da darajoji da halin girma ko makiyan shi sun sani ko a makaranta ka je yola ka tambaya futi yola ka ji irin yadda malam albani ya zama baba ga kowa in ya je gidan abinci sai sai ya ce kowa a bashi arna da musulmai a irin kaftariyan nan kowa a bashi abin da yake so duka shi zai biya ko da ba yi da su a wajen fa ko da bashi ne in baka da littafi a department sai ya siya ya baka textbook idan baka da kuɗin biyan registration an dawo hutu bai ganka ba sai ya buga maka ya wani kana ina ce wallahi alga ta mala har yanzu babu kuɗin registration ka san ni maraya ne ce ba komai ka taho in ka taho shi zai je ya san yadda zai kuma bai da su shi ma a lokacin ko ta kama wa zai je ne ya ainihin ciwo bashi ya biya daga baya abin nan malam na tsare a gidan yari na'am mun je mun sami sai ce in za ku zo gobe ka zo mun da kuɗi dubu saba'in da biyar na'am ina maki malam mai da kuɗi na gidan yari kaji ko da muka koma washe gari sai aka ce a ɗauko list a ce an yi list welfare ofisa na gidan yari an yi list malam tambaya ke kai mai matsalanka me ya kawo gidan yari wani ya ce kuɗi ne kaza dubu goma sha biyar wani kuɗi kaza kuɗi kaza wallahi haka na kartar da su kuɗin suka ƙare ya ce gobe za ku zo ƙara da wasu kuɗaɗe shi ba ba tunanin da shi zai fita kuma haka muka je da kuɗin kwana biyu a jere list ake yi yan dubu biyar dubu ashirin dubu talatin kuɗin da za a fashe su Allahu Akbar kuma kafin a kashe gidan yaron yana yana tsada wurin 'yan sanda nan Kaduna muka je haka nan mutane da ke sai kusan mutum casa'in wani ya ce kwanan shi biyu bai ci abinci ba haka ne ya ce a ta kawo musu abinci har yan sannan ke cewa malam in ka dade nan za a kwace wurin nan ya yi sa lokacin lokacin da har ya bar wurin lokacin da aka sallame su imitin suka yi ta bakin cikin cewa to su fa yanzu fa babansu ya bar nan wajen